الحمد لله المنفس عن كل محجور سبحان المخلص عن كل مسجور سبحان المفرج عن كل مديون سبحان من خزائنه بين الكاف والنور سبحان من يقول للشيء كن فيكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نزل الفرقان على عبده ليكون للآلمين نذيرا تبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصور تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأصلي وأسلم على المبعوث للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم القائل إن الله لن يملي للظالم حتى إذا أخذه فلن يفلته اقرأوا إن شئتم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم علل الشمال معاشر الناس إن على عواتقنا عللا جما تنحصر في أربع نقاط الجهل الفاشي والظلم الغاشم والسرقات والنهبات والخلفات ثم عدم الأمن والاستقرار ومن أين نحيا وكيف نعيش ومعنى عراقل وأزمات التي تمنع ركبنا من أن يتقدم نحو القدم معاشر الأحباب إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون أصبحنا موجودين كمعدومين أحياء كالأموات لا نشعر متى وأيان نبعث ما خبر تلكم الجنود التي وفدت إلينا من أمريكا ولماذا نيجيريا بالخصوص ولماذا الشمال على الأخاص ولماذا كانوا موزعين ولم نسمع منهم شفا ولا حمسة ماذا كانوا يسمعون وماذا كانوا يصنعون وكيف كانوا يعملون إنهم لما نزلوا كان عدم الأمر واستقرار الذات ولم نسمع من حكومتنا شيئا معاشر الناس متى ما سكت الحكام ومتى ما حرس العلماء ومتى ما سكت من كان أولي العزم من الناس صارت الأمر أو صار الأمر أدهى وأمار صاروا بذلك كما قال القائل أفي الفواحش عندهم معروفة ويرون فعل المنكرات أو فعل المكرمات حراما صار الزنا نسبا والعفاف عجبا إن امرأ دل على قومه الحق وسار إليهم الموت لحري بأن يمقته الأقرب ولا يأمنه الأضعف نعم لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأعلام الأصافير معاشر الأحباب متى يتقدم الشمال والرؤساء ساكتون والحكام خارسون وقتل هنا وقتل هناك فرح هنا وهناك قام المؤتمر شعب ينوح وآخر يترنم ومتى ما نتقدم انظروا إلى المحافظات الجنوبية كيف كانوا يركبون الأمور ويسددون الشؤون وكيف كانوا يعيشون في أمن وأمان وفي سلم وسلام ولكننا انظروا إلى ما جرى ويجري في ضرنو وفي بلاتو وفي بنوي وفي أنحاء الدول أو المحافظات الشمالية لا يستطيع أحد منا أن يتكلم ربما لخوف دهسه أو لمال أخذه أو لحاجة في نفس يعقوب قضاه إن ربنا بالمرفأ ولن يترك الله تبارك وتعالى الأمر يسير على مكان لأن وعد الله تبارك وتعالى فس وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء معاشر الأحباب إنني متى ما مررت بآية في القرآن أسر وأفرح بها التي يقول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد والله تبارك وتعالى يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون معاشر الأحباب لابد أن نفرح لأن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إننا متى ما ننظر إلى الصبيان ومتى ما ننظر إلى الفتيات ومتى ما ننظر إلى الشباب كيف أعيد عن الدين وكيف أحيل وحيل بينه وبين الدين المستقيم إنه لشيء تبكي له العيون وتحزن له آه، القلوب ولمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان معاشر الأحباب إن هذا الظلم الغاشم والجهل الفاشي والخلفات والنهبات ليس على اعتقنا إلا أن نبذل قصارى جهدنا متوجهين إلى الله تبارك وتعالى بكثرة الدعاء لأن الأنبياء قد سألوا الله تبارك وتعالى وقال في حق موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى وقال في موطن آخر قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون معاشر الأحباب إن لنا مستقبلا إن لنا مستقبلا باشرا والله تبارك وتعالى ينصر رسله كما وعد الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن قوام سؤال بركة a gurguje kuma a takaice yau ɗaya ga watan shawwal alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wata sai daidai da ashirin a ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fuskokin nan masu albarka a wannan masallaci na jami'u abu ubair tabnil jarrah wanda ke kan titin bypass nan bi a da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya domin mu taya juna da ainihin azumi sannan kuma da tsaye da idi ƙarama. roƙo albarka kai sannan ya ku ‘yan uwa masu albarka, maudu'in khutban mu a yau, illu arewa. sun tattaru a cikin abubuwa kamar haka jahilci da ya dabaibaye mu zalincin wasu daga cikin shugabanni sannan kuma sace-sace da kwace-kwace sannan kuma da rashin ainihin tsaro wanda ke wakana a wannan ƙasa yanzu ku duba ku ga menene yasa sai arewacin ƙasar nan a ko da yaushe misali in ka kalla cikin azumin nan kaɗai irin abubuwan da ya faru a kebbi a cikin tarawihi bayan Allah suna sallah aka samu wasu maguzawa waɗanda zukatansu ta fita Yahudawa ke ƙasa suka ta ma bayan Allah nan suka bindige wanda za su bindige sannan suka kashe wanda za su kashe haka an ka tafi Adamawa a cikin ainihin wato wata na ashirin da biyar ga watan biyu aka je aka kakkashe mutane kusan ashirin da biyar an kashe wanda za a kashe an sabarta wanda za a sabarta do a cikin wannan shekara sannan idan ka tafi Borno wannan ko shine adhawa amma a cikin sha shida ga watan nan da muke ciki baya ga harin da aka taba kaiwa a cikin azumi bayan Allah suna sallah aka kakkashe wanda za a kashe sannan aka tasan musu aka kashe mutane kusan mutum ashirin da shida a cewar gwamnati amma wanda ke ba da labari ya ce adadinsu ya fi haka amma shugaban ƙasa ko gizo bai ba a cikin sati ɗaya aka kashe kwamandojin soja guda uku a wurare daban-daban tsakanin plateau da kuma ainihin borno shugaban ƙasa ya tafi sagasta a wannan lokacin da ake cikin wannan arhare yanzu haka shugaban ƙasa yana uk ya je yana ƙulla yarjejeniya tsakaninsa da ainihin sarkin abin nan ingila wanda yake na kuɗaɗe pound sterling miliyan ɗari bakwai da arba'in da shida wanda za a zo a faɗaɗa ainihin abin nan island na afafa a mai da shi na zamani a lokacin da mu din nan duk sanda kawaye kawai gari sai dai ka ji an kashe wannan sai dai ka ji an harba wancan yanzu ka tafi Benue shi ma a watan nan da muke ciki an je an samu mutane an kashe mutane kusan arba'in da shida a watan da ya shuɗe na Fabrairu don haka za ka samu a cikin yankunan mu na arewa babu tsaro ga talauci ya dame mu ga zalincin wasu daga cikin ainihin shugabanni ga sace-sace raraka bisa da kulli da kuma murɗiya 'Yan uwa masu albarka duk sanda aka ce masu hukunci sun ja baki sun yi shiru kan irin waɗannan abubuwa da yake faruwa kaga da yankin mu yana a baya ka tambayi mutanen da suke hudda da jihohin kudu kaji yadda tsaro yake da kuma ci gaba da irin abubuwa da ake kai musu na aikace aikace shin an ban da rainin hankali da mai da mu abubuwan da ba mu san abin da muke ba akwai mutumin da ya tafi ya je yana raba iphone a can iphone 17 da kuma deep freezer amma da zai zo arewa sai yana ba mu tabarmi a nan saboda mu ba mu da hankali a tunaninsa ba mu san abin da ya dace da mu ba ya ku yan uwa masu albarka kun ga illolin nan guda uku zalunci jahilci da yake damun mu sannan da bakin talauci da aka zo aka ba ma al'umma akwai hanyoyin da Allah ya so ya yarda inda gaske muke yi muna da dattawa muna da shugabanni babu yadda za a yi wannan abu ya daure in Allah ya dambe bai dakata ba kaga malamai idan da za su tsaya su yi abin da ya dace sarakuna inda za su dace su tsaya su yi abin da za su ya dace ina tsofaffin ritaya general ɗinmu babu yadda za a yi a ce abin nan yana ci gaba wai su sanya ido su yi shiru amma sakamakon munafincin wasu daga cikin malamai da munafincin wasu daga cikin sarakuna da munafincin wasu daga cikin sojoji da munafincin wasu daga cikin ainihin 'yan siyasa ake mana kisan gilla ake mana kisan kashi wani daga cikin yara da muke karatu a cikin majalisar nan yake gaya mana cewa malam mu ci gaba da addu'a saboda abin jiya ya riga ya dawo completely babu yadda za a yi mu samu mu kwaci kanmu in ba da taimakon Allah ba saboda mutanen nan an sako su duk inda ake taruwa a gaya wa mutane masallatai cocina kasuwanni duk inda za a yi gangami don mutumin da aka gani da leda to ya kamata a tuhumce sa kar ya shiga wannan wuri saboda an riga an sako mutanen nan yanzu ka koma ka tsina kaga amnesty da ake magana wai sulhu sulhu sauran wasu daga cikin 'yan bindiga waɗanda aka kulla yarjejeniya da su bayan sun zo gwamnati ta musu abin da ya dace suka yadda sulhun suka ta samma wasu mutane sai da suka kashe mutum sha biyar a wani kaulin a wani kaulin aka ce mutane sha bakwai shin haka za mu kare talauci na cinmu sannan jahilci na cinmu sannan zalincin wasu daga cikin shugabanni na cinmu kuma a haka wai al'umma ko mutane suke tunanin mu ja bakinmu mu shiru ba zai yiwu ba ya ku yan uwa masu albarka matsala ina iya cewa ba ta shugabanni ba ne matsala ta wace matsala ta kace in dai za a baka taliya a baka magi a baka ɗari biyu ya canza tunaninka ya canza akalarka to ka kwanta ka mutu ka kira liman ka ce maka sallah baka da amfani saboda baka san abin da yana neka ka ba baka san ciwon kanka ba kai ta riga taka ta riga ta kare ta yaya za a yi ana mulkin ka kuma ana shimfiɗa waɗanda za su zo a baya su mulki 'ya'yanka haka za mu wayi gari ƙasa ana juya ta yadda ka san kayan gado bayan ba kayan gado ba ne yanzu ka duba ka ga irin abubuwan da yake faruwa malam a cikin project gaba ɗaya da ake badawa kwata-kwata Legas kaɗai abin da ka samu ya fi duk jihohin arewa na guda goma sha tara ina mutane za su yi magana ba mu da 'yan majalisu ba mu da sanatoci saboda ba za su iya tunkarin shugaban kasa su gaya miki abin da ya dace ba to lalle ina gaya muku ku tashi ku samu katin zaɓe akwai jihadi wannan zaɓen da yake gaba jihadi ne ya fi zaɓen da aka baro a bayan? amma ku ne matsalan al'umma ku mabiya ba wai shugabanni ba saboda ba yadda za a yi gwamnati ta tsaya matukar kai mabiyi baka tsayu kayi abin da ya kamata ba in ka san ciwon kanka ka nemi taimakon Allah babu yadda za a yi abubuwa su kasance akan yadda suke faruwa ya ku yan uwa masu albarka yadda na faɗa dole mu zage damtse mu tsaya da addu'o'i mu koma ga Allah subhanahu ta'ala don abin da ya gagari dan adam bai gagari Allah ba duk waɗanda suke wannan aiki suke bita da ƙulli, Allah subhanahu wata'ala ya san su in ma a cikin malamai ne Allah yadda suka jefa mutane cikin fitina Allah ka jefa su cikin fitina in ma cikin sarakuna ne yadda suka ji dalilin mai da mutane 'yan gudun hijira Allah ka mai da su gudun hijira yadda suka yi dalilin raba mutane da matsugunansu Allah ka raba 'ya'yansu da matsugunansu yadda suka talauta mutane Allah ka jefa talauci cikin 'ya'yansu duk mutumin da yake taimakon 'yan bindiga tun daga sama har ƙasa da kuɗi ko da ƙarfi ko da lokaci ko ma da menene ya Allah yadda suka jefa ma mutane tsoro Allah ka jefa mu tsoro Allah ka raya su cikin fitina ka sa su ƙare cikin fitina ka jefe su da fitina Allah kar ka zaunar da su lafiya sannan waɗanda suke tsare a ko ina ne suke a cikin al'umma ya Allah ka kwato su ya Allah ka kwato su mu nan muna zaune muna yin idi muna maganganu wallahi su ba ta iri suke ba suna nan a tsaye za a dake su a ba su kashi ba maganan azumi suke ba akwai wani darakto na zamfara wani bashar bashar sani wanda yan bindigan nan sai da suka anshi naira miliyan ashirin sannan suka dinga dukan shi duka na fitan arziki sun anshi mashina uku suka anshi kudin recharge dubu ɗari da hamsin sannan suka kashe irin wannan mutum wannan ire-iren mutanen nan nawa muka rasa a wannan yanki amma muna nan muna zaune duk irin waɗannan abubuwa da suke faruwa shugaban ƙasa bai je ya jajanta ba bai je ya yi ta'aziyya ba hasali ma ran da zai bar ƙasan nan wani abu ya zo ya faru har da kwamanda na soja aka kashe bai ce komai ba bai je ba sannan kuma a haka yake da tunanin yana ta gangami yana hahaɗa ƙarfi a sake zaɓensa Allah muke roƙo abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana na faɗa muku ina nanatawa ba mu da jam'iyya ba za mu yi jam'iyya ba za mu yi selective approach wanda ya cancanta in Allah da shi za mu yi wanda kuma bai cancanta ba za mu yi masa duk abin da ya kamata mai mata sannan akwai wasu mutane wanda ban so in yi magana ba amma tun da ciyaman ya buɗe littafin zan yi magana a kai suna ta rubuce-rubuce wai yunƙurin da suke yi masallacin nan wannan ikirarin wai yana fatan ko a kulle shi ko a kona shi sun rubuta takardu sun fi hamsin a kan liman to zan ba ku aiki za mu yi na wata ɗaya mutanen nan Allah ka raya su cikin fitina Allah ka jefa su cikin fitina Allah ka sa su kare a cikin fitina duk kowa na ba shi aiki tun daga nan wata ɗaya za mu je mu ta wannan addu'a duk wanda yake da hannu sun rubuta takardan sun kai wurare daban-daban amma kuma saboda matsorata ne 'ya'yan gidan taƙi zama ba su iya rubuta sunayensu da lambobin waya ba ai yadda ka sanni aka sanni sai ka ce kai ga ka kai wane ne sai mutum kare faɗa takardu sun fi hamsin wanda ake rubutawa akan su ƙudurinsu sai an kulla masallaci ko an ƙona shi to ya Allah ka jefe su cikin fitina Allah ka raya su cikin fitina Allah ka la'ane su yadda ka la'ane Abu Lahab Allah kar ka raya su da lafiya kar ka sa su gama lafiya kar ka sa su wanzu lafiya na ba ku aiki wannan aiki a je a tayin shi na tsawon wata ɗayan Allah ya so yadda ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh